zai koyi da wasu jama'a gaishe ku da gaisuwa ta musulunci salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jiya ne muka shiga suratul hijr ta inda tara za mu tashi aya ta sha hudu insha Allah a ikira أعوذ بالله من الشيطان za ku same ta ta yi yawan faɗa da ɗabi'un kurai da halayya na kafiran makka wallah ba'ala wannan aya ta sha hudu ta zo mana da sifa na dalilai wanda ‘yan ba manta ba a baya sun yi ta kawo cewa farfata duwatsun maka don su imani a mai da wurin ya koma ƙasar noma dautayi a tafiyar da duwatsu a dinna a yanke musu kafaɗin ƙasa a yi a da matattu a yi kaza a yi kaza to yana cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa wanda dai Allah ba shi ne ya shirya da shi ba ba ka da wata hanya ta hikima da za ka iya shirya da shi karan kanka don haka ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba shi misali walau fatahana alaihim baban min sama Allah ya ce taurin kan ƙurai kahiran nan da za mu bude musu sama mu bude ta da mana muna suna da hanyar da za su iya shiga ciki a tsini fadallo ya zama su yi ne mun bude musu kofofin sama suna shiga su yi ne suna shiga ya arizon suna shiga cikin zafafan a sama kun ga wannan zai ba su dama su ga ayoyi su ga abubuwan ban mamaki ne sun shiga cikin sammai ɗin nan to da za mu yi musu haka kuma su yi ni suna shiga ba tare da mun ko kofa ɗin ba komi sun ka gani na ayoyi na ban mamaki me zai faru laƙalu aka muka yi musu laƙalu abinda zai fito bakinsu ba za su karbi musulunci ba domin shiriya Allah ba ta shahe su ba wanda Allah bai shirye shi ba ba mai iya shiryar da shi to da haka ta samu iyakar lillai da mutum zai ga abubuwan ban mamaki daban-daban cikin sararin samaniya kuma ba ma cikin mas ba a ɗin mutum karan kanta aka ba su dama su shiga cikin samai su ga mala'ikun da a ciki su ga ayoyin da a ciki daban-daban ko magana imani da musulunci da kuma yadda da annabi manzo ne na Allah da su karɓi musulunci ba zai yi ba qalu abinda zai fito bakunan da su ce kawai ba wani abu bane muke gani nan inna ma sukkirat absaruna mu dai kawai gaba daya an dimota idanunmu ne sukira bi ma'ana wato kamar mutum na ganin wani abu kamar shi ne ba shi ba ne ko dalilin saboda eh, abin nan an bashi kamar ɗan giya kamar wanda ya teku da maye ya ruɗe kaf don haka abin da za su ce an yi musu kenan an dai eh, sa muna wani abu na na tsaki ko na canfi an mai da mu kamar mashaya mun rude abinda mun hagani kai mu dai ba mu waje ga komi ba shine abu saruna bal na hannu kawo mun masurun kai mu sihirce muna yi waye shirke su Muhammadu Rasulullah bisa ƙaryar wannan ya nuna duk abin da za ka gwada ma mutum na dalili to ka sani in ka ga ya yadda to ba iya wa'azinka ne shirya da shi ba asalin shirya tana fitowa ne daga Allah wanda Allah ya ga dama ya shirya da shi sai ya shirya da shi wanda ba a ta shirye da shi ba duk abin da ka gwada mai na dalili da za ka bare kai ne ka sa ƙur'ani wallahi bai yadda ba zai amince ba kaga ƙarshe ko da yake lau an ka ce lau fatahana alaihim kenan ba a yi ba Ƙaddarawa ne Allah ke yi cewa kafircin su sai ɗauka a bari su shiga sammai su ga wa'azoza su iya dawowa su karbi wa'azin ba za su karfa ba kahircin su ya wuce to kuma karshe sai sun dawo sun ce kawai sihirce suna aka yi aka je aka gwada musu wasu abubuwa suka ga kaza kaza kai mu dai ma da muka je mu dai ba mu ma wai miya na ma muka gani ɗauka cewa kamar yaudara ce a yi masu ba za su karbi islam to Allah mu ka ƙara shirya da mu ga imani da musulunci ولقد جعلنا في السماء hakika mun sanya a cikin sama mun sanya buruj daga tai manzilai na farko akwai masaukin rana da wata da tauraro lakin ulama rahimahumullah suna cewa abin da ya zama akwa wanda ya fi ƙarfi shine manzilai goma sha biyu na tauraro kamar yadda muka zo da a raddul adhan don a karanta su guda goma sha biyu na farko eh akwai alhamdu na biyu sauro sai ne eh, eh, eh al'asad eh azumbulat azumbulat eh, eh al'aqarab al'aqarab أقراب القوس القوس الجد السلم العلمي wannan goma mantalai goma sha biyu wanda ya sanya su abin da yan boko suna kiran su glaze ko da su yan boko glass glass ina ga kusan ala ta halin da mai da aka karanta su shine ake wata ma'idatil buruji nan kuma sai aka ce wala qad sami da biyu wa zayyana linazirin ko muka ta zama kawa muka kawata ta da wayan da ke a iya kallon ta duk lokacin da zai ga abin sha'awa ne gare shi kuma abin ban mamaki yadda an ka zuba ta kwashafam ga ta nan diya diya diya a cikin sammai ya sa ce mun kawata ta kuma domin masu kallo za su ga sha'awa game da ita na'am وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها كما من أري سما من كل شيطان daga dukkanin wani shaitan rajim yana yiwa kalmar rajim ta ɗauki ma'ana biyu ma'ana na farko shaidan wanda aka la'ane shi la'anahullah yana yi wa rake ya zama asalin wanda an kasanta wurare da yawa shine ke fafe a abin daga rahama Allah ya yake halin wayannan tauraro an fara da suna tahiya har su wuce sammai su isa su jiyo safannin ubangiji zuwa ga ainihi bayi zamanin haihuwar annabi isa alaihi salatu salam ko aiko shi an takaita zuwa ta uku daga sama ta uku an sa kangi ba su wuce nan ne wa ha? sannan lokacin da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji ya ce gaba ɗaya ma an sa doka duk kwata-kwata ba wai har a je sama ta ɗaya ko biyu uku a jiyo wani abu ba kwata-kwata yanzu an hana doka ce ba iya zuwa sama a saura mai da komi shine ma'anan abin da ayat ke nufi wallahu a'lam إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلا من استرق السمع سيدي وان دي ساتو ji istara kamar satu'u ko kuma fisgoshi a jiji abin nan dan sauraro a ji kalma ɗaya a yi sauri a dawo in kuma za ka dawowa fa mu shahabun mubin akwai wata yula ta wuta bayyananniya wadda za ta iya biyo shi ta ta zo ta narke shi in ta ce mai ko kuma ya Allah ya kaddare a ji a same shi sai ta narkar da shi yanzu kenan sama tana cikin doka babu wanda ke iya zuwa sama ya sauraro wani abu ko ɓangaren aljannu ko wata halitta daban in dai ba waɗanda Allah ya lamunce ma na mala'iku su ji saƙon Allah da ma a marahun wa ya na ma yi umaru ko da sun ji saƙon Allah kuma ba wata banna ko wani bulu da za a iya samu da gare su na والأرض مددناها وألقينا فيها dare da sama wal arda ha kasa kuma mun miƙe ta wannan na cikin dalilin da imamu shaukani a tafsiri ne na fatul qadir yace wannan aya hujja ce akan ƙaryayyen kumbu apollo da kuma yan geography da suke cewa ai duniya dunkule take kamar kwai shi imamu fahimta shi eh, tunda Allah ya ce ha mun miƙe ta na biyu wa alƙaina fi hara wasiya da muka miƙe ta kuma muka jefa mata duwatsu masu tsawo irin na farauta wa'inda za su walke ba da autada da duwatsu wa'inda suke riƙe ƙasa ya zama da sun hana ta ta motsa ko ta jijiga, abinda nan bakin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala an sanya mata duwatsu dogaye an tame da biku ma'ana don kanta karkata da ku ta riƙe wuri ɗaya ku gudu da mota kanta inda babu zuwa nan za ta dinga yawo babu halin shiga mota babu halin hawan mashin ko keke ko tafiya da kafa bai yiwuwa don za ka faɗi domin yawo za ta yi tana ta harufi amma sai aka jefa mata manyan duwatsu wayanda za su rike ta ga sanan gam gam gam a wuri daya mu yi noma mu yi gudu mu yi duk abin da muke da bukata a kai na sannan wa ambatna fiha kuma mun kaddarar a cikin wannan ƙasa min kulli shay'in mawdun kowane abu na ma'auni shine mawdun mun kaddara a cikin ƙasa kenan kowane yana da muhaddad yana da iyaka abinda an ka kirga mai ba haka dai an ka bar tsiro su fito yadda sun haka dama in ana buƙatar ikin itaciyar kanya itaciyar ɗoruwa gwaba eh, abin nan karin hatsi dawa masara eh, abin nan da ake ce miki doya da itacen da kuke iya gani kamar kaɗai masu yado da mara yado babu wanda ya tsere face sai da aka kirga izini aka ba shi izinin fita sannan aka kirga kare nawa za a yi reshe nawa za a yi ganye nawa za a yi dan ice nawa za a yi ba a yadda kaɗe ya wuce bai kaza haka Allah ya tsara shi ne mawuzun bisa ma'auni don haka da da harkiya da gudu-gudu da burgu da sauran ciyawa da kuke gani fatakwam ga sunan a hanya abin nan kowane na da adad yana da bakin abin da aka son ya tsira kuma ya tsira wanda ba a ba shi izini ba ba zai taɓa yiwuwa ba har da ice kuma in ya cika bakin yawan hirkakin da ake son ya bada iya abin da zai bada kenan saboda ka komi ba haka an ka bashi ta gaga komi yana akan awo yana ma'auni yana kuma akan tsari wannan ba mai iya haka sai ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan jamu wa shajaru والنجم والشجر يسجدان itace masu tafiya sama eh, kamar italin da kaɗe wannan jam da itace masu bin ƙasa kamar kankana da guna da wake ma wayan da ba su yaɗo gado suke yi shine najar abin da dukkan yan sudani suna sujada ba'ana suna biyayya wanda duk Allah bai ba ikon yi abu ba ba zai yi ba dukkan su gaba ki daya wannan ya nuna ƙarfin bauta ga ubangiji subhanahu wa ta'ala na'am وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له وجعلنا لكم فيها معايش معايش ne na ma'isha an sanya muku cikin ƙasa <clears throat> abubuwan more rayuwa daban-daban daban-daban wa'inda na ku rayu da su Allah ya sanya muku ma'aiki wanda za ku ci kurayi, kamar yadda muka faɗa shinkafa ne <clears throat> dawa ce wake doya rogo da abin da muka sani ma da abin da ba mu sani ba na nau'in abinci daban-daban ga su alkama ga inabi ga dabino ga kaiwa ga kaɗe ga gwaba ga mangoro ga abubuwa da ya kowa wanda za ku ci kurayi. ma'aish wa'anda in an ci ana rayuwa da su me yasa yake ma'aish mun yi bayani tare da ku a nan cewa kowane ɗan ice yana da wata fa'ida ga jikin gangar jikin ɗan adam kun ga abin nan ci gabanmu ya kai komi redewa muke yi yanzu mangwaro ma wani lokaci in mutum ya same shi sai dai da fata sama sai ya kanye zakin da a ciki kaga security din Allah da maganin da zai hana gudawa da kwayoyin cuta da zai cutar da jikin dan adam fata cikin fata yake to an dai da fata an yesuwa kaga haka nan eh, lemon zaki da yawan ɗeki sai ya tararo maka ruwa a kofi sai ka sha aliyu wannan zaki in yayi yawa adam yana cuta miki don haka sai an tuka-tukar da ka gani gurin-gurin an yi cikin cikin lemun zaki don haka da ka kwaye fatar ta sama ita ma bawon nan na sama shi ma magani na in kana da ciyon baya lafiya da ya shafi mugun ɗan kanoman nan to za ka wanke lemu ne ka wanke shi kawai daga kura sai ka dinga cin shi haka nan yana yiwa ka ji kana yaji ido na hawaye to sannan kuma in ta kama dai kana son karbawan to shi man zaki na lemun zaki shine maganin da zaki zai dawo maka in ka sha wannan lemun zaki don haka shi ne aka yi tare a mutane ba sai a daidai mata kalan hudu a rede ta a rede ta har ta koma sal ba ta da wani amfani a cikin jiki eh, kaga da yawa abin da mutane dawa ba su gyaggyara abinci galiban za ka ga an jika dai an sussuke an an jima kawai ya yi malmala ta fara hayaki a gewaye an kai kuna ɗan musulmi ana dalle da ku to very good domin abincin ku an rede shi ku yan birni ne an wanke an ɗebe kalan ku da an ɗebe komi an bar shi kawai shinkafa Yan hatsi na an kai injin an nike an yi abubuwa an fi da eh, abin nan dusa an yi da kalan ku da komi don haka dan wanda kuka ce bai da bai sa muku karfi yasa ɗan mutanen kawai sun ka taho ko wasan da cikin birni sai su ta buge ku yancin daɗi sannan kuma ka ga yanzu kun koma ma five alive da safety da cop da sauran abubuwan shaye-shaye da kasera duk waɗannan suna da side effect suna da illa da za ku tsaya ga 'ya'yan itace sun yi su albarka sau dubu kamar yadda ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya yace ne na farko na'am muka sanya kuma Aisha abin rayuwa wa mallastun lahu biradiqin da abubuwan da ba ku kuke fice su ba ba ku kuka ba su arziki ba amma ku ke ribanta da su kamar me kamar ƴaƴan da ka aiba kai ke kai su kana tunanin ka ce ainihin sawo gumi an kai to sun kaci <laughs> wan ba ka kudin da ka tsawo. saboda wanda ke cishe su shine Allah ba Allah ya faɗi bai ce na hannun rizukukum wa iyyakum wala ta taqtulu wala ta taqtulu أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم duka dai ayoyin biyu suna nuna da ku da 'ya'yanku Allah ke ciyar da ku in ko ka ce kai wahala ka ta ka iya ci da kanka da ƴaƴanka to sai ka faɗa ma ubangiji ka ga abin da zai biyowa baya to saboda haka nan ƴaƴanka Allah ke ci da kai ya ci da ƴaƴanka ya ci da leburorinka ya ci da barorinka ya ci da hajimanka na gida duka Allah na yake ɗaukar nauyin ciyar da su don haka kowane lokaci akwai sanda za a baka abinci amma Allah bai rubuta kai za ka ci ba sai ya kawo wani dalili ka kawo ka aje sai a ce ana sallama kana ya kawo da sai a kai ya da sarki kenan a ce wallahi da abinci an kawo ban koci ba ka gani sai in Allah ya tashi fiye da kai za ka ci don haka hadda waɗanda abin nan mutane ne ‘ya'yanku da jikokinku da hajimanku da bayanku da lebarorinku duka da kuke iya haɗa kunya tuwo guda ba ba su su ci duk ba ku kuke ciyar da su ba Allah yake fiye da ku kuma yake fiye da su na وإن من شيء إلا عندنا خزائن shay'in illa indana haza'inu babu wani abu na halitta face taska inda zai ci abinci wurin mu take Allah shi yake da so so na kowa daga cikin inda daga sanna za a ba da izinin ɗebo mai abinci hanyar in kuɗi ne za ka samu to umarnin kuɗin su shiga hannunka ba daga alhaji ba ne shi alhaji in ya baka ka ce mai Allah ya saka da alkhairi amma waye tilasta shi ya baka Allah haka nan in wani ya ɗauko abinci ya baka ka ce mai Allah ya saka da alkhairi amma shi da ya baka abinci tilasta shi an kai ya baka cikin abinci ne na tsarin Allah don haka da mulki da lahiya da arziki da wadata ka samu ko a yake duk tsarin yana wurin ubangiji hana wa ta'ala illa inda indana hazainuhu taska inda za ka ci ka samu ka wadata yana wurin mu inji ubangiji hana wa ta'ala sai dai ma zilhu illa bi qadarin ma'lum ba ma saukar da shi ba ka samu kenan sai da ɗan gwargwadon abin da mun ka mun ka tsatsaga mun ka yanka don ha kun ga yanzu nan da kwana goma eh, kila ko goma sha ɗan wani abu kaɗan yau sha shida ne ko ga ramadan eh, lokacin za a yi muku budget na shekara wannan budget ba gwamnati za ta yi ba ba iyayenka za su yi ba duk duniya babu wanda zai yi shi sama za a yi shi فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين دعك الشواية كفانتين ومتى ما الله دا الدعاء انت أي فجر وروجع ربو تامكو mai yawa na alkhairi kuma a kare ku ga fitina domin nan cikin wanga azumi kafin ramadan din ya kare dare lailatul qadari ake tsammanin ta to cikin wannan rana ce za a zauna Allah zai ba mala'iku umarni a sai ga lauhin mahfuz a rubuta maka budget na shekara ga al'ada in an ce budget abinda za ka samu na arziki to ba shi ɗaya ba har da tashin hankalin da za ka gamu da shi komai rubutawa za a yi ba mamaki kila cikin rubutun nan a ce cikin shekara za a kashe za ka mutu ba mamaki cikin wanda shekara barayi su kame ka ba mamaki gidan ya ba mamaki bala'i ko wani iri sannan babu mamaki ka samu mulki ba mamaki ka samu kuɗi ka samu arziki ka samu 'ya'ya ka samu iyali ka samu lahiya ka yi wadaƙa har dukiyar baka kotonta ta yi ma yawa yawa don haka kenan ya zama maka wajibi ka dau matakin addu'a kamar yadda ya ce fi hayu ku ciki ake rarraba kullu amrin ko wani irin al'amari na samu ko na rashi na dariya ko na kuka duk cikin wannan lokaci za a shirya da kuki don haka ku ƙara matsa ƙaimi wurin addu'o'inku cikin wannan ramadan tsakaninku da ubangiji na alkhairi kuma ku yawaita sadaka don gudu in an rubuta bala'i in za a rubuta bala'i kan ku sadakan nan na iya sa a canza ki a mai shi shi alkhairi to ku matsa Allah ya ce amuran min indina wani umarni ne daga wurin mu mu muke cewa a yi to da Allah ke cewa a yi ɗin ɗin yadda za a tsara ki kenan addu'a na iya sa a tausaya mana a hukunta alkhairi kanmu to Allah ka hukunta alkhairi kan wa ta yace ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum sai da wani sanannen abu wanda mun ka ce shi da ka samu gayi ne yawan abincin ka gayi ne yawan abincin ka gayi ne yawan riba yawan kuɗi matsalolin da za a same ka ko ka same su ko yaya duka dai tsare yake a launin mahafuz ko da karmani bai da ɗallanka ya halbe ka sai akwai shi rubuce wurin kuma sai an faɗi ina ne kalmanin yake ina na kuma za ka gamu da shi har ya tsalle ka don haka yana yiwa ka ba unguwa ko ka je wata unguwa don dai ka iske kalmanin ne tsalle ka ka dawo waka an riga an tsara komi yana yiwa kuma kana cin ga abinci gida an gama amma ba abincin gidanku an ka rubuta za ka ci ba sai a kaddara maka barin gida ka kai wata unguwa bisa wani dalili ka yi wata hidima in yi so can sai wani koyi ke tuwa da dan tsaya ka danta abinci mana to sai zan ka abincin gida ne to domin can an ka rubuta abincin ka na rana ko na dare ko na sayin ko na yi kuma yana yiwa a yi ma abinci ka ɗauko ka sai wurin ka zauna ka ci to ba abincin ka bane sai a sa mala'iki ya ture filet ɗin sai ya bumbule kasa ya lalace sai ya zama a wannan abinci ba naka ba ne na dabbobi ne ko na tsuntsaye eh, to haka Allah yake tsatsara abubuwan eh, shi yasa ake son ka yawaita cewa rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar وأرسلنا الرياح لوادح أسقيناكموه وما أنتم له بقادمين وأرسلنا رواية أجنة رياها ko kuma riha mufrad ko kuma riyaha jam duka biyun ba komai abin nan fasirin eh, ƙora sun tabbatar da wani subhanahu wa ta'ala kuma yanzu ya ballo muku yana ta tauhidin rububiyya yana gaya muku wata hanya kuma wata asalin inda yake tahiya muku da tattalin arzikinku bayan ya yi bayanin cewa in ba shi ya ci ka ba ba ka iya ci in bai shayar da kai ba ba ka iya sha ko menene sai in shi ya baka za ka samu to kuma sai ya dawo yana ba mu labarin ta fuskar da yake tsara mana tattalin arzikin mu babba shine sai yake wa arsalna riyaha sai mun ka aiko iskoki ko kuma a ce mun ka aiko re iska in iska da an ka aiko miya amfani ne lawaqiha barbara yake eh, ga ka'ida bahaushe in an ce barbara jima'i ya san ma'anan barbara eh haka din ne shi iska kamar yadda kun ga yan boko duk sun daɗe da sanin wannan musamman yan boko masana science wayanda sun ka karanta geography sun san da wannan abu sani na kwarai amma kuma ƙur'ani ya faɗe shi kafin ma a yi bature balle a yi ɗan boko eh, ko ba haka abin yake ba yanda ubangiji ya nuna shine in ana son a yi muku ruwan sama farkon abin da za a fara yi iska za a fara tanada ga kamar mu a gargajiyance in muna son mu gane cewa akwai hadari yau to iska kakanninmu sun nuna mana mu lura da iska in ka ga iska na ta kaɗawa yana yi gabas to dawowa zai yi akwai alamun za a samu hadari kamar yadda idan ana hadari ya yi bakin girin cikin gona za ka je inda gidan tururuwa yake ka dube ta ka gani mi an yanayinta in ka ga tana ta sauri tana dawowa to yi sauri ka ta gida Allah ya so ruwan sama za a yi amma in kaga tana tana ta yawon ta wata ma ta hito ga hadari bakin gida amma ta hito to yana da wuya hadari na ruwa zai yi to wayannan abubuwa duka kimiyya ne menene hakikanin su wallahi fa'ala a saboda ka in iska taro taru can gabas ya kai ga bakin kima da Allah ya kaddara to shi zai zo wurin girgije da ya farfara girgije kuma shi zai tura girgizar kuma shi zai bubbuge shi dama da hagu kafin an jima sai ka ga eh, abin ya cika da ruwa in ya cika da ruwa bai iya tura kai ne ya kai gonan a zuba ma iskan Allah zai turo don haka yace riyaha yace iskoki domin wannan akwai wanda zai taso don ya ba ku sanarwa kamar da muka yi bayani shekaran jiya akwai wanda zai turo girgijen yana turi ne wadda kaga ana turin mota ba haka zai dinga turi don nauyi gare domin ruwa in kaji ba nauyi gare su saboda haka shi zai ta dinga ingiza ta yi kama ana tura mota yana turi ne yana turi ne kuma yana bugu ne ta ƙasa yana tsiyaya muku ruwa Don aiki ne na iska da izinin Allah shi yasa yake lawaki yana barbara dai domin shi ke turi ne har ya samar da zuba muku da ruwa na biyu don haka fa'un ne fa'anzan na sama'i don haka cikin karkashi haka sai mu saukar da ruwa daga sama shi ke ne sai ga ruwa sha ga sunan suna zuwa cikin ruwan nan da ka gana akwai iska ba lalle ne ya zama da iskan da kake ji ba amma kuma yana yiwa kai ma da kanka kana gane cikin hadari akwai iska don haka shi yasa yake riya'a amma ni aikin ko wani iska da wanda muka fara ji da wanda ka bibbibbib kamar ya tada gari da wanda a can kusa ga tanki Allah shi ya san wane ne ya dace muna riya'a wallahu a'lam to in an yi ruwa daga sama me yake faruwa ma asqaynakum sai mu shayar da ku da wannan ruwan da ya zubo kasa sai ku sha abin nan ku girka tukane ko kuma yana yiwa ka yi tunani ka ce ai eh, baka sha wannan ruwan ba to ai ruwan ƙasa don haka yace yace a ƙarshen aya wa ma antum bihi lahu bihadini <clears throat> da abin da kuke taskace shi menene to haza'in taskacewa kamar meridiya kamar gulbi kamar tauki kamar bohol wayan ga da gani duk asalin su ruwan sama na in an shekaru babu ruwa rijiya kahe riyoji kahewa za su bohol bohol duk kahewa za su gulabe kahewa za su don haka wannan dama da kuke gani dama ce da take safaruwa a dalilin saukar ruwan sama ba wai don wannan ɗaya da ke tararowa ba kuke shakur amma dai ana buƙatar lokacin da ake ruwa ya zama kana yin addu'a kuma tana cikin hanyoyin karba addu'a ruwa na tsiyayewa kai ku kana daga hannun ka roƙi Allah kuma in sun samu na bai kamata yi muku ni'ima har damina ta ƙare baka samu kasar ruwan sama ka sha ba ai ya kamata ka sha su tunda Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'a wa السماء ماء طهورا haka tun da Allah ya kira ruwa masu tsarki ya kamata a ce a kallon dai kana ɗan tarawa ka kurba ka ce alhamdulillah ko don banza dai an jirgin ta rayuwarka damina bara ta wuce ga damina bana ta jima ko don ka gode a yi eh, don haka wasu na cewa wai sai inda ka iya tara ruwa sai da ba su bugi kwano ba ko suka bugi wata gini sannan na suke abin da wata fa'ida ala ko da sun bugi kwano sun kararo duk dai ruwan na sama ne ko ba na sama ba ne to in kace haka nan kasance a iyakar cikin cikin ke zai irin inda abin da sun ka buga kila sun bugi su sama kayan su duhu ma kasa saboda ka kai dai ruwan sama ne kawai masu tsanti ta ba ka sha kuma ka yi addu'a to na wa in alana nunu wa numitu wa nahnu alwarithun to wa inna nahnu haqiqa mu mu ne nuhyi wa numitu mu muke rayawa haihuwar da kuka yi ta yi abin da mu ne ba da iko matan ku ta haihuwa ko kuma suna mani mu yi a yanda za mu yi a ruhu a jefa ruhi ya zama shi na da rai wannan ne kuma mu muke kashewa ma'ana in ka ga gawa to Allah ne ya kaddare mutuwan ta ajalin ta ya zo in akwai wanda za ka yi mai kai wannan hanal warisin kuma mu ne masu gado don duniya duka karewa da ta yi a rage saiwa sai Allah ka ga shikenan shine wanda zai gade ta kamar yadda ya gade ta farko haka nan zai gade ta a ƙarshe don kowa ya tafi ya bar na ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين to dama kalmar abin tura makiya tana gajiyar da mufassirin wannan fassara wannan ne wa mufassirin ne ko wanda kada san ya fara Allah mu mun ka san mina ne wa'anda an magabata daga cikin su a iri wa'anda a na ba wa'anda an sun ka jinkirta daga cikin su menene ma'anar aya wallahu alam amma abinda su magabatan mu suke gani yana yiwa Allah na magana akan al'ummomin da sun ka gabaci al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sune mustaqdimi al'umma annabi sallallahu alaihi sallam zuwa karshe sune mustaakhirin wayanda suka zo daga baya kuma suna ganin abinda aya take nufi mustaqdimi wayanda an ɗan sahun gaba gaba saboda ƙarfin aƙida da imani wurin yaƙi ba su yarda su tsaya baya gaba gaba suke tsayawa in kashewa na a fara kake su su yi tare da yan sahun baya-baya wayanda suke can baya a cikin jama'a wurin yaki na uku ko na hudu mustaqdimi shine wayanda a sahun gaba-gaba wurin ayyukan alkhairi mutaakhirin wayanda a sahun baya-baya ga aikata alkhairi na na biyar su sune wayanda za su fara shiga aljanna mutaakhirin wa'anda sai sun shiga wata an kone su daga ba su taho su shiga mutaqaddimin shida kai bari mu bari hakan domin wannan aya an yi mata maganganu da yawa domin har akwai magana da ta nuna wurin sallah ake nufi mutaqaddimun eh, mutaqaddimin tun mutaqaddimun tun ne wa'anda ke tsawon sallah a gaba sau na ɗaya ko sau na biyu kun san su Allah kawa addu'a eh, musakhirin su ne in sahun baya don su a can kusa ga mata da yara inda wani wargi yake da su suke gamuwa da shi na Wa وإن ربك هو يحشرهم إنه Hakimun عليم ko ina na dai mutum yake cikin mustaqdimun ko mustaqirun wa inna rabbaka huwa yahshuru ubangijin ka shi mai gargada su ya tara tsori ɗaya ko judgment domin ya yi musu shari'a ranar alkiyama kowa a takan ka mishi da abin da littafin shi ya nuna a ɗabi'a ce ko halin shi in ka yi gaba gaba ne ga aiki alkhairi to in ka yi baya baya ne ko to in ko wani aiki alkhairi ka bi ko wani shari ka bi dai kai ka san yadda za a yi na innahu hakimun Ali, Allah mai hikima ne ya san abin da ya kamata inda ya kamata ya aje kayan shi Ali kuma masani ne ya san abin da ya dace ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان nari samu to wala kada halaka na insan wannan historical biography na foundation na asalin samar da mutum shine Allah ke magana akai kun ga eh, tarihin ubangiji ya ci karfin na bature wanda zai ce akwai history beru ga abin da an kai ga abin da an kai shi Allah ne ya ta ba labari sai ya faro asalin akali inda tun lokacin da bature bai kusa yana tahowa ba don lokacin da an kai annabi adam babu ma labarin zuwan bature in ba Allah ba dai san bature na nan da yaushe bature ya fara duniya eh bature ya fara abin zamanin nuhu cikin ‘ya'ya ne zamanin nuhu ma babu asalin bature amma cikin ‘ya'yan nuhu don bature cikin iyan ya kusuna cikin jikokin ya kusu akwai ya butu akwai hamu akwai samu nan an ka samu pakistani da hillani da baƙaƙe da turawa da larabawa duka a cikin zuri'ar nuhu ne alaihi salatu Shi shine Allah ya ce wala qad halaqal insana ko hakika mu halitti dan adam an kira shi insan saboda yawan mantuwa kai yanzu ga za a yi mutuwa a daukai a kai ya ɗauka ya yi wanka da gaggawa ya kire shi bai amsa ba ya ɗauka ya yi rami ya ruhe shi ya taho da ya ya hita wannan batu ya shiga wani harka daban don haka yasa kuma shi ya san wata ranar shi da awa in ma ka samu an kai ma sallah an kai ma wanka an ka ruhe ai kaya jiki akwai wanda za a kashe shi kuma a hana a sanya mutu don haka ba kowa bai sha Allah ya ji kai ne don ba a san ma ya mutu ba har a yi kiyama shi ke na ya ji iska kullum ana kuma ya dawo ya dawo har danki su kare ya babu dai babu labari Allah karka yi mana irin wannan mutuwa ya ce min sarsarin ko min sarsarin daga an halitta dan adam adam kenan ba dan adam ba adam asalin dan adam min sarsarin daga wata cuɗaɗɗiyar laka mai ƙarfi mai sauti kuma kaman kasko kalfa har eh, kaman kasko eh, kusan kasko ko ayin ka kwambata shi yana sauti ko bai shi ne sarsar sarsalin yana sauti in ka buga za ka ce yana wani dan abin zai zai zai haka shi alama cewa ya gasu na biyu min hama'in daga wata ƙasar laka amma baka ita ce hama'in ƙasar bakan laka da kamar mai kanwa kanwa ita ce hama'in da irin ta ce an ka cuɗanya shi yasa kake ganin ta shi haka da launin shi da abubuwa daban-daban masnun wanda an ka yake an ya shi an ya shi na wajen shi ma bangaren jinnu a shi ko ba daga ƙasa an ka yake ba an halice shi daga me halakahu والجان والجان خلقناه من قبل من نار السموم نعم والجان شيء جن منين معنى الجان جن جان أبدا أقوي ولا بعد شيء معنى الجن don haka yasa wasu ya ganin eh, ko mala'iku ai suna iya ɗaukar kalmar jin saboda ba a ganin su amma dai abin da an kafi sani aljannu an kira aljannu aljannu saboda ido bai gani su shi yasa waljan na halaka na min qabl kafin a yi ɗan adam jinnu an ka fare sun rigaye na duniya don haka ma ake kiran su baluja wanda an kai magana cikin suratul baqara don haka aljanni ya riga mu zuwa duniya ya an ko kuma an halitta shi gabanin mu amma ba mamaki kila idan mun riga shi zuwa duniya amma dai halitta shi tun da sama ake eh, Allah ya ce mun halitta shi min qablu min min nari samu daga wuta menene samu wuta wadda ba ta da hayaki wato bahaushe kan ce mata bela wadda ba ta da abin nan hayaki sama ita ko da ita an kaɗi ba an eh, abin nan aljani wutar da babu hayaki kanta ita ce kamun na وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال حَمَئٍ مَسْنُونٍ To, ne su bi hana huwa alaƙi wai ƙala ma da, wai ƙala rabuka, amma ta lokacin da Ubangijin ka yi faɗa lil mala'ika ce ko ga mala'iku ya ce masu ini halikun basharu. Ni zan halici wani bashariya, in an ce bashar ana nufin mutum wanda ke da fata saman shi da irin siffar dai halitta gara ta gani ta min ma'in min salsarin zan yi shi kuma daga ƙasa cuɗaɗɗiya cuɗaɗɗiya wadda an ka cuɗanya ta abin nan mai sauti na cuɗaɗɗiyar ƙasa kenan min hama'in masnun daga baƙar ƙasa allaka masnun wadda aka cuɗanya ta da gare ta ne zan yi ya gaya wa mala'iku wannan kafin a adam ɗin ma ya zama adam na fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi fa qa'idu lahu sadidi to fa idza sawaituhu in ne dai dai ta shi da wanda yake laka ne ga majin da sifa ta kai da annuwa da kafa ku ya zama hai'a to balillaka amma da gani ne ga sifa wanda yake ya fito adam amma abin nan eh, wana fasu ko wana fasu fiye kuma ne fusa a ciki ne min ruhi daga ruhi na ka biyun ga su ɗaya ne suka samu irin wannan cikin ƙur'ani annabi isa eh, da kuma annabi adam don annabi isa shi ma allah ya ambace shi da suna haka ruhu wa ruhun min eh, saboda kai ta in busa mai rai ya zama ya iya tashi yana yana mai rai kenan da ko da bai tashi yana mai rai dai ya yi kuma daga ruhin ubangiji hana ko ta'ala to me ake son ayi ko ta sajidin ku yi mai da shi yasa malamai suka rufu biyu shin wace ne wasu ka ce su sujada ta sun koyar da kai wadda kulul babu wannan ma'ana wasu ka ce a'a sujada ce ta kwarai wadda ake gurfanawa a zuƙa ita an ka ce a yi dalili saboda wannan bai amurin da umarnin Allah ne don haka idan Allah ya ce a yi abu yi kuma ya halatta don haka Allah shi yake faƙaho lahu sajirin ko faɗi gare shi kuna sujada to ai Allah shi ya yarda wasu na cewa na uku tafsiri eh, suna cewa wai shi zai zama kamar kibla amma asalin wanda za a wa sujada ne Allah aqwalun bainal ulama lakin tun da lahu baka ulahu yanan babu shakka shi adam din shine an kawa sujada wannan kuma tun da umarnin Allah ne akwai laili ciki babu laifi na فسجد الملائكة mala'ika أجمعون فسجد الملائكة دم suka كفاءة سكي yi sujada. ajma'una gaba ɗaya su babu wanda ya rage illa illa iblisa aba an yakuna ma'a sajidi to kaga tun da ce illa iblisa ya zama istisna'i munkafi ba mutasil ba dalili saboda aiki iblis zaune ke cikin yana rayuwa amma aiki ba cikin jinsin halittar mala'iku yake ba don haka yasa kamar an ce ai kowa ya tayi tsaye da wani ga gari ba cikin su yake ba wannan shine istisnai munqati saboda ka illa iblis sai dai iblis shi me yayi a ba shi yaki an ya kuna min sajidina bai ya daba ya zama cikin wa'inda za su yi sujada ban an ya kuna ma sajidin bai ya zama cikin wa'inda za su yi sujada ba masa aya ta gaba ba don lokaci yayi قال يا إبليس ما منعك ألا تكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين akwai shugabannin a rafi local government da suka kama da ziyara Allah ya saka musu da alkhairi